rabbi shrahli masu kallon mu da sauraron mu a wannan wata mai tarin albarka a wannan gida na sunna tv like gidan kowa ina mana sallama sallama irin ta addinin musulunci na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan da sake kasancewa da ku a wannan darasi ko kuma nasiha tamu na minti biyar biyar domin gyara ayyukan mu yau cikin iko Allah da zamu gudarsa zamu duba ne ga masu bin bokaye da 'yan tsubbu a cikin watan Ramadan wanda ba su yarda da Allah zai yi musu ba. sautarin tarin yawa muna zubar da ayyukanmu ta yadda bai dace ba. Abun mamaki. Wannan wata na Ramadana mutane da yawa suna so su riske wannan wata idan muna koyi da magabata mun san yadda suke yi idan wata Ramadana ya kusa suna shauƙin gamuwa da wannan wata Ramadana su Allah ya musu arzikin a riski wannan wata na Ramadan sannan idan ya zo tafiya suna bakin ciki saboda alkairan da yake cikin wannan wata na Ramadan amma abun mamaki a wannan zamani namu a wannan yanayi yamu sai ka ga kawai mata ko namiji dan siyasa ko dan kasuwa masu aikin ofis daban-daban lungu-lungu sago-sago, sai aje aje wani aje a samu wani wanda ya ƙi Allah ya ki sunna ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai durmiyar da mutane wani kazami aje a same shi a zauna sai a ce tun da wata mai tsarki ne bari bakin su ya fi tsarki ke yanzu kai yanzu kai da cewa Allah ba zai karba addu'o'inka ba tsakan da Allah so nawa so yaushe ne za mu yi wayo mu gaya wa kawunan mu cewa ubangijin rahama ubangijin kowa ne wanda ya halarci sammai bakwai kasai bakwai wanda yake karban addu'an bayansa yaushe za mu yau kawunan mu faɗa har yanzu ba mu gane ba abun mamaki sai a je a zauna a'a a cikin ramadana ma sai an bibi a bata miki aiki ko a bata maka aiki domin batan aiki ne idan ko ba batan aiki ba me yasa muke kai komo a cikin irin wa'annan yanayi da muke yi saboda Allah me yasa muke kai komo ya kamata mu maida hankalinmu mu tattara hankalinmu wuri daya mu san me muke ciki mutum zai zauna kuma yanayin da muke ciki yanzu tsakan da Allah fi sabila ina ke ina ni ina mu a ce wani yana zaune kawai wai abu ya same ki da zaki tashi gashi zaki sadaka a ciki ki tawassuli da sadakanki ki ziyara ki tawassuli da ziyaranki ki sai ruwa ki kai masallaci ayyukan alkhairi wajen dafa abinci da abubuwa ki nema a cikin 'ya'yanki ku zauna ku yi abin da zai amfane ku wajen addu'o'i a'a makotanki ina da bukata ku taya ni da addu'a ko kuma babarki maminki tana da rai babanki yana da rai yayinki suna da rai a taya ni da addu'a ina da wani bukata mijinki yana nan a gaya masa a taya ki da addu'a in kina, kina da bukatu ba za mu yi wannan ba sai a je a zauna shi ma yana nema ya cika ji ne a Ramadan sai ya ce miki kawo kaza a faɗa wani abin da babu shi sai a ce ki je ki nemo a Ramadan kina bautan ubangiji sallah ma ba za ki natsu ki ba sai a gaya miki wani sallah sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yanda za a yi tahajjud za a yi tarawih duk da an karantar da mu amma abun mamaki wai ba za mu yi na faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka turo shi domin ya karantar da mu wani ƙato ne zai je zauna wai shi ne zai gaya miki da zaki ibada to idan kika zo sallan azhar sai ki dorar da kaza idan kika zo sallan la'asar sai ki dorar da kaza da daddar kuma idan kika yi sai ki ɗauki yasin sai ki yi kaza ko ka ɗauki yasin ka yi kaza saboda girman Allah mun zaba wa kanmu abin da ya fi alkhairi yaushe ne za mu yi wayo ne yaushe ne za mu san cewa wuta gaskiya ne aljanna gaskiya ce yaushe ne za mu san cewa Allah subhanahu wata'ala ya turo mu domin mu yi ibada ne a duniyar nan yaushe za mu rika tuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa hal yasawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wanda suka sani da wanda ba su sani ba su taba zama daidai ba su taba zama daidai a rayuwa ba me yasa idan za mu je mu yi abu ba za mu taimake tambaye ilimin abun ba tukunna kafin mu san yanda za mu muna ganin kamar mun rena ne faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗannan da suke zama garamti su ne za su fitar da mu za su gaya mana abin da za a yi tsakani da Allah fi sabilillah a je ne a zo a ce wai a watan Ramadan wani ya gaya maki cewa kina neman wani abu a ofis sai an yi zina da ke a watan ramadan wa iyazu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina muke nema mu durmiyan da kanmu ne ya kamata mu sani cewa duk abin da kike nema a rayuwa wata ran ke ne wata ran baki bane dole mu san wannan wata ran ke ne wata ran baki bane ya kamata mu gyara ya kamata mu san inda muka dosa ya kamata mu san inda muka nufa idan yau muka ce irin wannan halayya zamu rigai to zamu kashe kanmu ne warwas za mu zubar da mutuncinmu da kanmu ne za mu zubar da shi warwas ba zai zame ba za mu haifa ɗa mai ido ba gaskiyan al'amari ba za mu taɓa haifan ɗa mai ido ba sa'an nan da yanayi da ya kamata mu gane ki binciki kanki in binciki kaina mu binciki kanmu me me muke yi da ba daidai ba me ne muke da ba daidai ba mu yi kokari mu roki Allah subhanahu wataala ya yaye mana irin wannan halayya idan mun shiga wani matsatsi mu sani cewa da za a tara duk duniya inji Annabi sallallahu alaihi wasallam dan su amfanar da mutum da wani abu ba su isa su amfanar da shi da komai ba sai abinda da Allah subhanahu wataala ya rubuta kansa da za su taru gabaki daya dan su cutar da mutum da wani abu ba su isa su cutar da shi da komai sai abinda da Allah subhanahu wataala ya rubuta akan mu to me yasa muke wahala me yasa muke wahala mu tsauka aje muna yawo muna cewa a ah, wannan bokan ne ya isa yau kuma bokan nan in aka kama ba guda ɗaya zai ba daga nan a ce nan daga can a ce nan daga nan a ce nan wa iyazu billah Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ganewa Allah ya tsiratar da mu daga azaba na duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya ganar da mu da wannan nake cewa fasbanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tashar Sunna TV tashar Sunna TV tashar Sunna TV